them I want you. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim ka Ka'almasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 18 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murkushe Hamas bayan kisan shugabanta Yahaya Sanwar. A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dabban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar. Rasha na nazari kan ko wani sashen rundunar sojanta na cikin shirin yiwuwar barkewar yaƙi inda sashen ke gwajin makamai masu linzami na yas masu cin dogon zango a wani yanki a arewa maso yammacin birnin Moscow. To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa cibiyar sa ido kan zirga-zirgar jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa ta gargaɗi Najeriya da wasu ƙasashen yammacin Afirka kan wani yunƙuri na mai da ruwayensu fagagen aikata manyan laifuka. Shi wannan wato rashin tsaron na tauraron bangaren eh, ruwa yana da illa da yawa musamman na farko ga su wato masu tuka jirgin da kuma fasinjojin da ke cikinsa. za kuma aji yadda a bana ambaliyar ruwa ta yi mummunar barna a kasar chadi irin wadda rabon a ga irinta tun shekaru wajen arba'in. wannan yanayi da aka samu kai ya dakatar da harkoki na kasuwanci a cikin faɗin kasar kasan chadi da ƙasa ce ba ta da teku kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda yau zai leƙa garin fari na birnin kwannin jamhuriyar nijar za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma kafin nan a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Isra'ila ta kai hare-hare a ziran Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi da markushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar wato kisan shugabanta ya hayya Sinwar da yake ba da kisan Sinwar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yakin da harin Hamas na ranar bakwai ga watan Oktoban shekarar 2023 ya janyo bai kare ba amma ya kara da cewa ya kusan zuwa ƙarshe. ya kira mutuwar sanwar wanda ya kitsa hari mafi muni da aka gani a tarihin isra'ila babban nasara yayin da mummunan mulkin hamas ke dab da zuwa ƙarshe sanwar shine shugaban hamas a gaza a lokacin da aka kai harin amma ya zama babban shugaban sashen mayakan kungiyar bayan da aka kashe shugaban kungiyar ismail haniya a watan yuli shugaban amurka joe biden wanda gwamnatinsa ce ke kan gaba wajen samawa isra'ila makamai ya ce wannan muhimmin abu ne ga isra'ila da amurka da ma duniya baki daya. A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dubban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar wanda Kiev ta kwace daga hannun Rasha kimanin watanni shida bayan da Moscow ta kaddamar da mamayarta a kasar a shekarar 2022. munanan hare-hare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke kupiansk a yankin arewa maso gabashin kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da sojojin moscow ke 'yan kilomitoci daga garin a ranar talata gwamnan yankin ya yi gargadin cewa hukumomi ba za su iya tabbatar da samar da wutar lantarki da ruwa ga mazauna yankin ba saboda barin wutar da ake yi akai-akai ya kuma umarci farar hula da ke zama a kupiansk da garuruwan da ke kusa da su bar wurin moscow ta kwace garin kupiansk ne jim kaɗan bayan da ta fara mamayar ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 amma dakarun ukraine suka sake kwato shi bayan watanni shida To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda cibiyar sa ido kan harkokin zirga-zirgar ruwa ta ƙasa da ƙasa ta gargaɗi ƙasar da ma wasu sauran ƙasashen yammacin afirka kan yadda ake shirin mayar da yankunan ruwayensu fagagen tafka manyan laifuka na ƙasa da ƙasa muddin dai ba a tashi tsaye an ɗau wasu ƙwararren matakai ba daga abuja ga hasa mai na kaina da cikakken rahoton Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta duniya na bada wannan gargaɗi ne a rahotonta na sulusun wannan shekarar kan matsalar fashin teku a duniya da ya nuna cewar a cikin rahotannin fashin teku goma sha biyu da aka bada a gabar tekun gini daga watan janairu zuwa watan satumban wannan shekara ta hudu na nuna wannan shine mafi karanci tun daga shekarar tara da da shida Hukumar kula da sufurin jiragen ruwan ta duniya ta ce yayin da ake mara balale da raguwar da ake samu yanzu haka ana nuna farga gaba kan tsaron direbobin jiragen ruwa a yankin inda aka sace guda goma sha ɗaya kana ake garkuwa da ƙarin wasu guda ashirin da ɗaya in za a iya tunawa dai tsakanin watan yuni zuwa watan satumban yan fashin teku sun sace wasu fasinjojin jiragen ruwa a mashigin ruwa na boni da ke jihar rivers da ke nuna har yanzu tsuguna bata kare ba hukumar ta imb ta ce a cikin jiragen ruwa 62 an yi garkuwa da guda shida an yi yunkurin kai hari akan guda tara sannan an bude wuta akan guda biyu cikin dai harare guda 92 yan ta'addan sun samu nasarar kutsawa cikin jiragen ruwa fiye da kashi 86 da hakan ke nuna har yanzu da sauran aiki daraktan hukumar kula da sufurin ruwa ta duniya michael hollett ya ce duk da ana ganin raguwar matsalar fashin teku to bai kamata a yi kwance da sirdi ba ba tare da zama cikin shirin ko ta kwana ba domin komai ka iya faruwa. Feel honored being here today to speak on this topic preserving the underwater the secure and sustainable use of Wannan rahoto kuma na zuwa ne a daidai lokacin da babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Emmanuel Ogala, ke halartar wani taron kasa da kasa a kasar Italiya, inda ya gabatar da kasida kan samar da tsaro a cikin ruwa don haɓaka tattalin arzikin kasa da kare muhalli da kuma irin rawar da sojojin Najeriya ke takawa a wannan fanni. Africa's Blue Economy. Win Kwamanda Musa Isa Salmanu da ke sharhi kan al'amuran tsaro ya ce duk da ana ganin raguwar matsalar tsaro a gabar tekun ginin to amma dai har yanzu akwai bukatar a zauna cikin shiri. Da zaran aka ga abubuwa sun fara inganta ko kuma yanayi na tsaro ya inganta sai a kama sakaci kuma. Wannan mun lura da shi ba wurin Gulf of Guinea ba wato na maritime din wato hadda ma tsaro na irin ko gidaje ko kuma yankunan da muke da fama da matsalolin tsaro. Kiran da za mu yi shine cewa da Allah ka zage dantse a ga cewa haka kaɗin bai faru ba ba mu koma gidan jiya ba saboda shi wannan wato rashin tsaron na tauraren bangaren eh, ruwa yana da illa da yawa musamman na farko ga su wato masu tuka jirgin da kuma fasinjojin da ke cikinsa sannan kuma akwai illa sosai ga tattalin arziki win kwamanda musa isa salman hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a gaida Hassan ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Rasha na nazari kan ko wani sashen rundunar sojanta na cikin shirin yiwuwar barkewar yaƙi inda sashen ke gwajin makamai masu linzami na yars da ke cin dogon zango a wani yanki a arewa maso yammacin birnin Moscow abinda kafofin yada labarai suka ambaci ma'aikatar tsaron ƙasar na faɗa kenan a yau Juma'a. Rasha ta gudanar da atisayen nukiliya lokuta da yawa a cikin wannan shekarar wani abu da manazarta suka bayyana a matsayin wasu wato wasu matakai da rashar ke ɗauka da nufin hana kasashen yammacin duniya shiga yakin Ukraine sosai. Atisayen baya-bayan nan na faruwa ne a makon da kungiyar dakarun neto ta gudanar da atisayen nukiliya na shekara-shekara kuma a daidai lokacin da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana shirinsa na samun nasara a yakin. shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a watan da ya wuce cewa moscow ta faɗaɗa jerin dalilai ko yanayin da zai sa ta yi amfani da makaman nukiliya hakan na nufin yanzu za ta iya yin amfani da makaman cikin sauki ukraine dai ta zargi moscow da yin barazanar amfani da makaman nukiliya rundunar 'yan sandan kasar philippines ta faɗa a yau juma'a cewa ta kaddamar da bincike bayan da rahotanni suka ce wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wani ba'amarke wanda aka harba a kafa a yayin da ya yi kokarin tserewa kafin su ta sakeyarsa zuwa wani gari da ke bakin gabar teku a kudancin philippines din ta wani jirgin ruwa mai gudun tsiya idan ta tabbata lamarin garkuwa ne don neman kuɗin fansa wannan zai zama abin tunatarwa na baya-baya game da matsalolin tsaro da suka daɗe suna addabar kudancin philippines inda tsirarin al'ummar musulmi suke zama a ƙasar da galibin al'ummar ta mabiya ɗarikar katolika ne. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar Chadi muka dusa inda a bana mummunar ambaliya wacce rabon a ga irinta tun sama da shekaru arba'in ta halaka ɗimbin mutane tare da rusa gidaje da barnata dukiyoyi masu matuƙar yawa daga yankin difa na jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Chadin ga haru rashidu da cikakken rahoton. a yanzu haka dai al'ummar kasar chadi na cikin wani mawuyacin hali sakamakon mummunar ambaliyar da suke fama da ita biyo bayan tumbatsar waɗansu kogi guda biyu mafi girma a kasar ta chadi da suka hada da kogin logon da na shari to sai dai al'ummar kasar ta chadi na ganin wannan iftila'in ambaliyar da suka fuskanta a bana da ba taba ganin irin ta ba sama da shekaru talatin zuwa arba'in da suka gabata ta haddasa banna mai tarin yawa da suka hada da gushewar gidaje gami da asarar hila noma yayin da waɗansu da dama suka rasa kadarorin su wannan lamari dai na ambaliyar ya shafi larduna 17 daga cikin larduna 23 na kasar ta chadi wanda kawan zu kimanin yan kasar ta chadi miliyan dubu 1.900 ne suka bar matsugunan su yayin daga ciki aka samu mutuwar mutane akalla 400 a cewar wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar domin sanin sanin halin da ake ciki game da kalubalen da ambaliyar ta haifar a kasar ta chadi na tuntubi abdulrazak garba babani dan jarida ne kuma mai fashin baki a kasar ta chadi ya yi min karin bayani ta watalho wato kimanin wajen kusan mutum dari hudu ne suka mutu kuma an yi asarar gidaje kimanin wato dubu dari da saba'in sannan kuma kadada na gonaki inda aka samu asara na dubu dari biyu da sittin da kuma asarar dabbobi masu yawan gaske kimanin wato kusan dubu saba'in shima. wanda aka yi asara to wannan abu ne da ya tada wa al'umma kasar baki daya hankali domin ya layuka sun yayyanke wannan yanayi da aka samu kai ya dakatar da harkoki na kasuwanci a cikin fadin kasar kasan cadi rufaffiyar kasa ce ba ta da teku saboda haka duk yawancin kasuwancin ta ta'allaka da najeriya ne da kuma kamaru in baya to sai dai game da girman wannan matsalar na zanta da waɗansu daga cikin asalin kasar ta cadi da lamarin ambaliyar ta shafa sun yi ƙarin bayani suna masu cewa jiddo abba kumshe kasan chadi yawanci gidajen laka ne angwanni da dama wanda ruwa ya shiga jama'a suna cikin dai kalubale muna so dai gwamnati dai ta duba dai ta taimaka wayansu su samu su koma gidajensu ya ce ni sunana abdul ahmad muhammad a gaskiya a wannan shekarar iftila'in ambaliyar da muka fuskanta ya ritsa da gonakanmu da muke noman masara da hatsi kubewa har ma da albasa da dai sauransu a wannan shekarar akwai yiwuwar za a fuskanci tsadar rayuwa a kasar chadi Shin a halin yanzu kowane kokari ne gwamnatin kasar ta Chadi ke yi domin shawo kan wannan matsalar ta ambaliyar ta shafi al'ummar kasar? Domin amsa ayar wannan tambayar na saka tuntubar Abdulrazak Garba Babani sai ce. Haka zalika gwamnatin kasar ta Chadi ta mika kokon bara ga kawayenta na kasashen duniya. Mahukunta dai a kasar ta Chadi a yanzu haka na ci gaba da kokarin ganin an shawo kan wannan matsalar inda daga bisani kuma sun gargaɗi al'ummar kasar akan su yi taka tsantsan game da shawarwarin da masana ke basu don kaucewa daga hatsarin wannan ambaliyar da har ma ake hasashen akwai yiwuwar za a fuskanci zabtarewar laka a kasar ta Chadi. da Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. To a gaida haru da wannan rahoton yanzu kuma gashirinmu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraron mu barkamu da haka tare da sake sada da ku a daidai wannan lokacin inda za mu gabatar muku da shirin na da Shirin da gari shiri ne wanda sashen hausa na muryar amurka ke gabatar muku da shi tare da haɗin gwiwar rediyokan da take kawance da su a yau ni asma musa azuka na na rediyo niya fm birnin kwanne jamhuriyar nijar ne zan gabatar muku da wannan shirin yayin da a yau muka leka a can garin fari da ke cikin komin in bazaga Departement 'yan birnin kwanni wanda buka tattauna da hakimin garin na fari wanda ya soma da gabatar da sunan shi musa salihu siya sunana to mun iso a garin ku domin mu je menene tarihin garin menene tarihin garin hori tarihin garin hori kashi biyu yake akwai kwannawa akwai gobir akwai ah, akwai makera amma ainihin hori ta makera ta kana ji shi wanga ba gobir zaka sai da aka yaki sai tashi ci kudi ba ku da ga mutane shi da ka adar gare mu sai suka tashi sun gani to sai a yi hakimi cikin makera a yi hakimi cikin wa'anga har zuwa haka na ake yanzu gida biyu na take amma duka abu guda na haka an yi alimiyya an tsanya uwa duka gida dai na ainihi na sarauta hori gida biyu ne kuma gidan gabi da kai jagamin da suke babu mai hodi wani horo wali wani su ne ne makera makera alu tsoho waɗanda suka hito da wani yanki ne a makera tunda ka ce to mu dai ga tarihi su suna an kaske su na an kaske hmm, makeran nan marada suka isko makeran marada suka kaske makeran a maza maradi su sun kaske makera makera makera su an kaske nan to lokacin tsohon ma kusa mutanen makeran wasu su duk cewa dai na aina su dan abin da kwalita ta yi kai a bai ta yi zama ta tashi ta koma zama bai ta yi da ta taso da can na ce ka wanda bakon nan ne iske su ya iske sun game ka ga na shi zama ga namki da kaji biyu suka taso sun kuma can suka zamna ka zama uku suka kuma nan kala ga nage tsakkuwa sun ka zamna nan mace ta tashe su ruwa na mace ta tashe su to ta tashe su nan sai muta sun kwawace to shi kakanmu wanda a uwayenmu sai ta so ko mun sai shekara goma sha biyu shi kadai sai mata ta yi wanda a uwayen mawa shi kadai sai mata ta ta ka kuma ka tarihin gari duk wannan suke ma karana shi na shugaban garin nan ko ya wuce cikin na lalabuwa zuwa ga ka tambaya ta ba ayin ka ganin kwanin na yawon da wasu wani ke ba ni kuma da gari kamar sau ke ba ko sai ga ka so ka tambaye ni ka ji ainihin hori ta tsaya nan sai sun kuma wani sun ka tazo mace ta wace ke su can gaba sun ka zauna amma kowa tsinkan wani sun ka taro sun ka taro sun ka taro sun ka sai an kai alloba tarshen lahiya gan shi faɗi tsohon na hada mace abinda sun ka zan babu latti goma sha bakwai sun ka zan babu ka san da jahilci ya ce ah, mu wani bai karɓe mu ba ku tashi mu kuma inda mai da ga cikin makiri sai ka tsohon ka suke nan kana ji kashi sai hurta tsaya gata har yanzu kuma nan na muke ga mu sarauta hakimin da an karda an ce da an yi gida shugabana an yi idada shugabana an yi hurai gabana kana saurari na a hwana naɗa ne an yi an kai gabana a hwana ɗabar mu bizu bizu shi a shi au ubana kana ji alhaji sayin haruna ka ji mai hudu suwa kanada sai wanga manne yanzu yaya ne an kai aka zo aka nemi wannan yanki aka kafa shi tunda kasar ta yi mota ta yi duniya na ta ta yin duniya na ka san mutum yan a lokacin duniya ta da ga ko kana kwanni ka ga kwanin nan ba ta maka ka hitowa ka in ka da mutane da ka hulɗa da kai sai su biyo ka a yi wa da ke ya wadata sai mu kuma inda wani ha abin ta shi ga wanta haka na abin yake ga nasu tarihi suka na wayin madada kakannin hasun kakannin duk na san waɗanda na iske su a ah, ko mu mutai ga wani can wuri kaza kai wani ya samu dajin noma a kai wani tabarkal da inda wani yake kai wani ya wadata ɗaya eh, eh, eh, sai ga mutane to san dogon ce tun tun ta mutane ta kai gida biyar ko gida goma har zuwa gida goma sha biyar minan gaba in ga hali mishi gaba shugaba ai musu hakimin musu ko to haka na tarihin sarauta sheke yasa aka sama garin suna fari farin dutsen can kwalkwali na ta sha nan da kai ta garin kari kaɗin ka ne shi ne amfanin dutsen hori kayan ai ga dutsen na ke da mu amma shi da shike hori da nan an kafa zama wannan bakon da ta so ya iske bakirin ga kowa kan dutsen duk karkara guda ta hakan kusa da kusa ta ga tsaye dutsen hori dutsen hori dutse na kwalkwali na duk sama ne babu wani abu ban da kwalkwalin yanzu ka taka hattan dagare sama ka daki sai dutsen wajen suka yanka ce amma ya kafin ka hayo nan nan na shi gogan gaba lati shi nan nan da ka tausa su su shi mai shi su suwa suwa su su su shi gari kan ga sai mai suwa bai lace amma shi ko da maza zai na tare shi amma sai zan kishi ma kimanin shi asiri shi shi shi yawa shi ba wallatar duk inda sun ka zamna har yanzu akwai zuri'a sai nan cikin garin ka tare mu yanzu ba cikin zuri'a tan tashi su a hakimai na hilla ne shi gogan shi gogan gari a taita na cikin gari gari ga yana mu tare muke makwabta katanga guda ta raba mu wata jarumta gare shi sosai za kwarai ko kana mu ga hudun wayan mu ba zarumi na babban zarumi na mayaki na har yanzu akwai gari a taita cikin garin ga namu lokacin da duk inda kaka da sun ka gusa shi a tare shi duk sun gusa ta da shi yanzu shi a haƙi mai hilda zari a shi ya yi ɗin shi jikokin shi yanzu jikokin shi ma ba ma an kasa jika shi Yi ka jikan shi sarauta ta ta sarkin fulani isan ga ba sarkin fulani ba da zaka garin ya naɗa shi koma ta yi tare na mutu jiddin tun ga uwaye musulun ka ce lokacin in lanhuwa da matsala ana lanhu ka wannan awaki a yi na raƙuma a yi na shanu to shi in ya zo amsar da kasan shi lanhu fulani bai da matsala saboda wace suke to ko in zo daji ya samo lanhu na hillani ya iska an zaka inda namun ma'aihi shi ka karanta mai lanhu gidan ka mutum na dabba ka nawa ta lanhu shi ka ya faɗa mai sai ɗauki kuɗi ya bashi shi ko daga bayan an sai sauran abu sai a bashi kuɗi mai sama kuɗin shi shi ba namu hakimi ko mu hakimi ko an sarki to amsar lanhu kama suka ce muna lokacin da aka yaƙin nan in mayaka sun ka ma magari ko ba sai ana cewa yankin nafin ba to kamar irin shi na an ka ce yau muna son mu zo gari za mu ci garin nan to duka ne sun ce bacci a garin kai ga lokacin nan ga lokacin nan yanzu kan zamani ya lalace yanzu kan shi ma duka iske ga daki yanka ce ba in ka an ce bara ita bara ya gata kaga duk hakimar ka an ce daga ce alhurma magaji amma duk hakin ka an dada hor ko an da shi bara yana ka samu sarauta bara ta ni a kumshi cikin bara na kada da sabobi wanda mutanen da aka yi awo su a kumshi cikin su kan bakin kwatamcin da owa musun kamar kenan dan sun yi lokacin sun kace mun da akwai ma in aka ce har da huta ce an kace har huta cikin gari gobara za sun kace akwai wasu larin da idan aka zo cikin hutar an ka kada to ko kowa zaman shi mutuwa za ta yi ko washi zaman shi mutuwa za ni ma na aske shiga obana wannan wannan kokon na wata martaba ta layin huta kamar aka ce huta ta ta kama cikin ta gobara haka to da sun ka zo an kaɗa kokon cikin gobarar ta ta tashi huta ta mutu kuma kaga haka ina gani da wayo nan an kana ga wanga ba ɗaya ba bui ba ga na wannan kokon shi an ga tarihi ba sai Allah ko mun sai dai mu gani kamar iske wa mu sun yi sun bar shi nan kakan mu sun yi sun bar shi nan aka ga ɗakin wasu ke ko ya wani abu sai mu ko man gyara shi wani mun ka suka ba mu surayi baraya hakimi kenan baraya hakimi wali mutanen fari wace kabila ce akwai kwannawa akwai gobara gobara shi kaga su da cagi da biyar da shidda kwanna su da tar da goma to duka dai kasan dai duka dai garin abin shi ka te guda dai guda ta dai lalle ba an can akwai zaukaki wanda suka zaka bayan bayan ma wayan bale kakan nan kamar ka kariya sha maka sai ka zo ka zama cikin shi kana nan ka yi aure har ka yi dan ka aure har mai kanan kanan an garin kenan amma dai ainihin su dai gobirawa na da kwanna babu buzu cikinsu babu abin ga cikinsu sai dai balacin hada maka ainihin balacin hada maka gogon shi ne addattar gari a dai kwan zaka dai nan su su an ka iske tare su tare waɗanga mutane. to garin ya kai kamar shekara nawa da kafa. to yanzu a nan kuma kwatamci ɗari uku mun kai kwatamci dan ko ba rawa ne haka kamar sa ka saka ya tambaya mun ce mai muka ce mai yau yanzu ga gari ɗari uku muka kai kwatamci shekara a shekara 300 muka kan kwatamci tunda dai ka san da inda ka san an ka ce kakan ubanka yayi uban ubanka yayi shi ma hagga ubanka yayi hagga diya ne ji jikokin shi ai ka san ko lokaci ya tafi sai muna kwatamci mai san kace mun da dai tsakanin shekarar 300 ko 300 ba dan abu kadan saboda mi saboda zaman da kan mai har zaman nan biyar gari ne zama na biyar amma shi kan wanga zama na tsa dindindin tsakanin shi ɗari biyu na ɗari biyu mun kai kwatamcin shi shekara ɗari biyu na an yi horita tsaya tsab. ba wanga zama ba ba wancan zama ba wanga zama ba ba wanga zama ba ta dai tsaya na wanga zama gashi ɗari biyu kai kwatamci ga yanzu menene sana'ar mutanen garin hori noma da noman damana da noman rani sai masu yan hali yan shagunan su na kasuwanci sai kuma akasari in ka duba yau kananta da yaro sai ga sakanai ta wurin bida ghana lagos nan dai su duka amma dai abin da a sana'a mu dai daga noman gada damar an ya wuce sai noman rani daga noman gada rani ya wuce sai masu hali ne kasuwancin su shagunan su ko wata sana'a hakan ga yau da shi da hewa cin garin mu yau masu mu duka-duka a nan muka karshen wannan shiri na da ɗan gari wanda niyas ban musa a zaka na radio niya fm binnan kwanni na gabatar muku da shi sai kuma wani karo idan mai duka ya kai mu da ɗan gari shiri ne da sashen hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su To a gaishe ka da tawagar ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Ya ce gwamnatin ƙasarmu ta Najeriya musamman ma babban mai baiwa shugaba Tinubu shawara akan lamuran tsaro wato ni Rubadu. da ya ce makamai da ke hannun 'yan bindiga na fitowa ne daga hannun masu ruwa da tsaki a lamuran tsaron kasar mu ta najeriya wannan gaskiya ne to amma bukatar mu nan shine a yi duk mai yiwuwa wajen yi wa tufkar hanci sai sakon haɗin gwiwa daga sanusi maɗatai da magaram da isuhu makeri maɗatai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da kuma musa malam indu kazawai suka ce hakika muna yaba wa gwamnatin mulkin sojan kasar mu ta jamhuriyar nijar domin a yau dududu ba ta fi shekara guda da watanni uku kacal da hawanta bisa madafun ikon kasar nan ba amma a wannan ɗan lokaci ta rage mana kuɗin shinkafa da na man fetur gami da na ganin likita da kuma na siminti da fatan sauran shugabanninmu na afirka za su yi koyi da wannan gwamnatin tamu sakonmu na gaba ya fito ne daga shehu adamu rijau ya ce a rayuwa muna da rai kwaya ɗaya ne tal mu rayu a wannan duniyar don haka shugabannin najeriya ku ji tsoron allah ku yi wa talakawa aikin da suka zaɓe ku ku yi musu kafin ku taka tarkon mutuwa ku rasa tsuntsu da kuma tarkon saboda haka hattara dai domin ajali baya daga kafa sai kuma sakon alhaji umar fureba gashuwa da adam adam gashuwa suka ce yunkurin majalisar wakilan najeriya neman gwamnatin kasar ta soke karin farashin man fetur domin kaucewa barazanar tada hankalin al'umma a kasar tabbas abu ne wanda ya dace Sakonmu na karshe da lokaci zai bamu damar kawo muku ya fito ne daga mahmudu Salihu Kauran na da daga jihar Zamfara. Ya ce shawarar da bankin duniya ya baiwa shugaba Tinubu akan ci gaba da aiwatar da manufofin tattalin arzikin gwamnatinsa masu gauni ya nuna cewa shugaba Tinubu dan koren bankin ne da ke aiwatar da manufofinsu na rashin tausayi ga al'umma da sunan farfado da tattalin arziki. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To a takaice Isra'ila ta kai hare-hare a zirin Gaza a yau Juma'a yayin da take ci gaba da yakin da ta shafa shekara ɗaya tana yi don murkushe Hamas bayan mummunar illar da ta yi wa kungiyar ta Hamas wato kisan shugabanta Yahya Sinwar. da yake yabawa da kisan sanwar prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya ce yakin da harin hamas na ranar 7 ga watan oktoban shekarar 2023 ya janyo bai kare ba amma ya kara da cewa ya kusan zuwa karshe. A yau Juma'a Ukraine ta ce tana kwashe dubban mutane daga wani gari mai fama da rikice-rikice a yankin arewa maso gabashin kasar wanda kiev ta kwace daga hannun rasha kimanin watanni shida bayan da moscow ta kaddamar da mamayarta a kasar a shekarar 2022 munanan hare-hare sun shafi wata muhimmiyar tashar jiragen kasa da ke kupiansk a yankin arewa maso gabashin kharkiv a cikin 'yan watannin da suka gabata yayin da sojojin moscow ke 'yan kilomitoci kaɗan daga garin. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya gabatar da shirin da producer mu Fiona Nandudo Mai da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.